wanda muke fata kowa Allah ya hore masa ya hudu hudu huru hudu huru hudu saboda a rage a rage a rage matan sun yawa sun yawa sun yawa Allah ka horo kuɗi Allah ka budo hanyar kuɗi Allah ka kawo da muna mai albarka Allah ka sa a ƙara albashi a ƙara mata mu rage mu rage 'ya'yanmu sun yi yawa ga sunan kan hanya zaurawa sun fito ga sunan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 duk abin da za mu ba ku ba muna neman yaddarka ba ne wallahi ba ko muna neman yaddarki ba ne wanda muke neman yadda su wanda muke neman yadda a wajen shi shi ne majibincin lamuranmu su mu kokarin da muke za mu baki abin da za ki taimaki kanki ki taimaki mai gidanki ki gyara kanki ki kwato ma kanki yanci ki samun ma da kanki martaba ki rabu da shi wannan kukan naku da korafin naku ba zai kare ba saboda kowane mutum da yadda Allah ya halice shi wata mijin na ta hago ne wata mijin ta karkatacce ne wani mijin ta tankwararre ne wani mijin nata kanshi a sama yake kowace da yanayin matsalarta ki yi haƙuri in kika ce mijinki kaza kaza ita ma wancan mijinta kaza kaza ita ma wancan mijinta kaza kaza idan ka ce kai matarka kaza kaza shi ma wancan matar shi kaza kaza shi ma wancan halittar mu ba ɗaya ba ce kowa da yanayinsa abinda ake so shine alkhairin mutum duba alkhairin matarka abubuwan da take yi ki duba alkhairin mijinki ki yafe rashin abin nan din kuskuren ki rika kau da kai kina yafewa to za ki zauna lafiya babu mutumin da zai ce shi ɗari bisa ɗari yake ko shi waye inda ba annabin Allah ba ne dole nan gurin a same ka kayi daidai nan gurin a same ka dole a same ki nan gurin kin yi daidai nan gurin kin karkace ku rabu da mazajen idan an yi kwalliyar bai ma san an yi ba idan an sha kayan ni'iman bai ma san an yi ba idan an yi kaza eh karki damu ke dai ki ci gaba da gyara jikinki shi gyaran jiki na shaksi jiki lada ne saboda ka yi tsabta. ka bi umarnin Allah ka bi umarnin maza Allah ka yi tsafta ka gyara jikinka sannan gyara na ɓangaren saduwa abubuwan da kuke ta sha ko abubuwan da kuke ta matsawa ko nan ma gyara ne za ki samu lada saboda kanta ita saduwar ibada ce lada ake samu to ci gaba da gyara kanki rabu da shi shi ba ba hago bane kyale shi ke dai ki gyara kanki kila ba ke kadai bace kila ku biyu ne kila ko ku uku ne kila kuma hudu ne wanda muke fata kowa Allah ya ba masa ya hudu hudu hurhudu hudu saboda a rage a rage a rage matan sun yawa sun yawa sun yawa Allah ka horo kuɗi Allah ka buɗo hanyar kuɗi Allah ka kawo da mai albarka Allah ka sa a ƙara albashi a ƙara mata mu rage mu rage ‘ya'yanmu sun yi yawa ga sunan kan hanya zaurawa sun fito ga sunan ga kuma wanda suke tasowa to muna so a rage a rage a rage ai ke ma a gidan ai kina da yaya ba kya son aure su dan rainin hankali in an magana kishiya fita zuburo baki a sai an yi ke kanki ba daɗi ke ce a cikin gidan ba na ga ai ba wani abin watsiya ake tsinana a gidan ba ke kanki kin ce ba ke jin daɗi kuma an ce za a ƙaru domin dan ya ƙaro ki kyane shi jiki magayi duk a duniyar a al'ummar duniyar da sani ba mutum mai kasada mai wauta irin namiji wallahi mijin ba kushi a baka kuɗi bashi ka je ka siyo rake ka yanka ko ka je ka siyo kayan miya ka zo ka kasa ka je ka kara wuri a baka kuɗi bashi ka je ka sai taki don ka nema ka je ka kara wuri a ɗauki ka ce kai zubin farko kake so an yi adashi a baka ka je kara wuri baka da gida baka da gurin kasuwanci da kyau yaranka suna gida ba sa zuwa makaranta amma so kake Allah Allah wata kwangila ta zo mai tsoka da je karawo yanzu ba za mu samu yau mu zaurawa ba auren an yi an kashe an tallare an kwalare an yi karyar da aka yi na ɗan lokaci kare wata biyu wata uku shekara ya kare maka da kuɗin haya yarinya ta koma gidansu ta zauna ba ma abincin da za a ci cin cin mai ake cewa dare ɗaya kumburin ciki kyale shi ya je ya daɗa je kyale shi keki ta addu'a ya je ya ƙaru jiki magayi ba kanki za ta zauna ba kuma ki cewa sai Allah ya tambaye shi haƙƙinku cinku da shanku da komai da Allah ya ɗora masa sai Allah ya tambaye shi ai ya san samun shi shi ba mahaukaci ba ne ya san shige da fushanci na sha gaya muku wannan amma cewa wai sai an tara kuɗi an tara kuɗi ake aure ba shi muke magana ba kana da yi karfin da ka rike mace daya don Allah ta tsaya daya kana karfin da za ka rike mace biyu karo ta zama biyu kana da karfin da za ka uku karo su zama uku kana da karfin da za ka rike hudu daɗo su zama hudu ni abin da nake so kenan kuma ni buri na kenan kullum ga ana karawa in dai kana da yadda za kar na cika ku akwai taimako da na bada kwanaki na garin kanin da madara na maganin infection mace mai ciki ba ta sha to ana ta tambaya ana ta tambaya wasu sun yi amfani da shi ya ba da wani abu daban ba akan abin da na bada ba wasu kuma sun yi amfani da shi akan abin da na bada to magani haka yake lokacin kai da iliminka in ka haɗa kanunfari da madara maganin abu kaza yake to wani shi kuma abin da ya karanta in ka haɗa kanunfari da madara maganin kaza yake masu matsanancin bala'in bushewar gaba ko na jinnu ko na infection ah, ko na jinnu ne ko na infection ki rika ɗibar rabin ƙaramin cokali rabi na ce na ƙaramin na na garin fari ki samu madara gwangwani ɗaya ko nono kamar gwangwani ki jera kwana goma sha hudu kina sha ki gaya za ki za ki samu ni'ima ki kowa za ki samu ba wannan duk maganar da ke akan wanda muke Allah ya sa ku gwada garin fari rabin ƙaramin cokali a zuba a cikin madara gwangwani daya irin wancan ne exactly da na ce a sha na sanyi to mutane da yawa sun sha suka ce su wannan mata suka ce yana ta kara musu kaza kaza to akwai dama ilimi na haka ku haɗa inda ima ce tsananin bushewar gaba haɗa wannan kada manta da subscribe da sharing da comment mata da maza namu muna sa muku albarka wato alkhairin Allah kai muku duk inda kuke Allah ya mana albarka ya muku albarka ba salama